Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili muna kan littafin nan bonono wallafar na Allah Ado Anas. Shirin da ya gabata kun ji da inda muka tsaya. Kuma a halin yanzu za mu ɗan ja baya kaɗan mu ɗora daga inda muka tsaya ɗin ku ba mu arin ku A cikin wannan yanayi Malam Umaru ya buƙaci ‘yarsa da ta fitar da miji zamani ko kaɗan ba zai jira ta ba. shekarunta a yanzu kimanin sha shida ana ganin kada lokaci ya kure mata a nan wani abin mamaki ya faru wanda kuma ya ɗaure kan duk wanda ya santa iyayenta da kuma saɓawa tarbiyyar da ta tashi a kanta akwai wani saurayi lalatacce wanda ya addaba al'umma ba kuma ya ganin kan kowa da gashi saboda isgilanci fasikanci da fankama halima tana da labarinsa don haka taƙi jininsa babu misali musamman saboda irin rashin arzikin da yake tafkawa tare da abokansa dama hausawa sun ce idan kana son sanin halin mutum ka dubi abokansa haka ya tabbata ga waɗannan samari ɗabi'a su guda wannan saurayi ya bi duk hanyar da zai iya domin yaudara halima ta faɗa mugun tarkonsa hakan ya ci tura babu wani ruɗi ko jan hankalin da bai yi ba amma ba ta san ma akwai shi ba babban burinsa shine ba ta rayuwarta domin bin bukatar zuciyarsa a lokacin da aka waye gari ta bayyana shi a wanda za ta aura abin ya dagula lissafin kowa ya kuma har gitsa tunanin mahaifanta mahasada kuwa aka samu na yi gulma muna hunci da zinɗe ya kaka gida al'amuransu babu babban tashin hankali ga iyayenta fiye da lokacin da suka nemi ta canja ra'ayi amma ta ke ƙasa-ƙasa ta yanke martani ga wasiƙun ɗan uwanta shehu kama a mafarki mai dokar bacci ya buge da gyangyaɗi halima ko kawa ba za ta bai wa shawara auren irin wannan saurayi ba aka rasa gane bakin zare daga musabbabin wannan sauyi da ya soka a kanta dare guda da mahaifiyarta ta yi ƙoƙarin juyo da akalata daga abin da take ƙoƙarin afkawa na auren kabiru halima ta ce mai ginda ya shinge sai mutuwa duk tsanani irin na mahaifinta ya rasa kataɓus ya mai da al'amarin ga wanda shine kurum ya san sirrin ɓoye ya kuma dangana da cewa wannan wata jarrabawa ce akan imaninsa daga wajen mai busa rai yayin da babu shi yadda halima ta sanya wa idanunta kwalli take kalubalanta iyayenta akan hukuncin da ta yanke a zuciyarta ya sa su kuka da zubar da hawa ya ɓoye da sarari suka yi nadamar rashin shehu a kusa wanda shine zai musu rumfa ya kuma sama musu sauƙi daga bala'in da ya zama gajimare gashi zai sauke ruwan bakin ciki a duniyarsu da irin hawayen da yake zuba daga idanuwan iyayen halima ba su sa ta nadama ba Da haka bakin ciki da asarar ruwan idanu ba shi da kwatankwaci da yarsu ta auri wanda bai kai darajar kare ba gara a ce wannan rana Da jana'izar ta suke yi malam umar yana tunanin ashe a rayuwarsa zai haifi yar da zai rasa iko da ita maganarsa ta rasa mazarari zuwa kunnanta idanuwanta su gaza ganin kima da martabarsa kwakwalwarta ta kasa nazartar gargadinsa. yadda halima ke gudun ɓacin ransa a ce yau ita ce jagora na kawo masa mummunan saƙo har ce zaɓi da ajali a kan bin umarninsa duk iya hasashensa ya kasa gane musabbabin wannan bala'i halima ta ƙi canja ra'ayi kullum kuma abin zai gaba yake yi kamar ana ƙara wuta makamashi daga ƙarshe ba a san iyayen ba suka haƙura da abin da take so domin kawo ƙarshen ta taɓurzar da ta ƙici ta cinyewa har bugu halima ta sha abin da baya yi gaba gabani an kulle ta a gida da barazana hana ta abinci duk wannan bai sauya lafazin san kabiru da yake bulbula daga bakinta ba malam umar ya zauna wajen ɗaurin auren yarsa tamkar wani gungume domin duk wanda ya gan shi zai san ba hayacinsa yake ba halartarsa ta zama dole ne kurin saboda biyayya ga shari'a hannun mutum ba ya riɓewa ya yanke zubar tunda aka fara wannan gayya har zuwa ɗaurin aure kabiru bai taɓa zuwa domin gaishe da surikinsa ba yana cike da sanin adawar da yake nunawa sarari game da auren hasali ma kabiru bai auri halima domin akwai santa na gaskiya a zuciyarsa ba sai neman wata bukata da ta kawata ga zuciyarsa amma ta gagare shi saɓanin tafarkin shari'a ya ɗauki uban matarsa tamkar maki ko a hanya ya gan shi ba risanawa balle gai da shi malam umar ko wannan ba ta damunsa hakan bai zama baƙon al'amari gare shi ba domin ya tsammaci hakan ko dama bai taɓa ɓoye ƙinsa ga wannan auren ba halima ta zama 'yar kuka domin ta janyo wa iyayenta jifa gidan malam umar ba a yi shagalin biki ba amma ya yi wa 'yarsa da irin hidimar da uba kan yi har ya wuce tsammani sai dai amarya ce kurin ke murna da marmarin wannan rana ga iyayenta wannan lullubi da ke jikinta likkafini ya fiye musu daɗin gani da gare shi motar da za ta ɗauki amarya gara a ce makara ce fuska ta gaza rufe asirin da ya ɓoye a cikin zuci domin idanuwa sun zayyana halin da take asara da ɗimuwa ta mamaye su gida mai cike da walwala ƙaunar juna biyayya da jin daɗi yau ya zama tamkar ɗakin gawa an guje su an ci su, da kuma wulaƙantarwa daga yadda ta zama wani sashi a ginshiƙin rayuwarsu kayan ƙaro take a bar adanawa amma a yau labarin ya saba gara a ce yau ta faɗo bisa ballon kan fata fashe sarasa ta daga wanda ya su. madadin wannan bakin ciki da yankewa wanda hasali ma yanzu aka sa ɗan ba malam umaru ba zai wa yarsa baki ba ya dangana ya yafe mata game da ci gaba da addu'a allah ya fitar da ita daga wannan bala'i da ta faɗa ko ta zama hujja ta canza rayuwar mijin nata ya kira ta da bin aure kamar yadda shari'a ta umarni da kuskure wa saba miji adda abin da bai kaucewa addini ba ta kuma ci gaba da riko da ibada kamar yadda ta saba ya kuma sanya mata albarka duk da haka bakin cikin wannan rana tamkar an zana shi da wuta a zuciyarsa ba zai taɓa manta shi ba mikin ba zai warke ba domin duk lokacin da aka wata magana makamanci ta halima ko kiran suna irin nata fama shi ake yi Na naƙudan mahaifiyarta da ɗawainiya da wahalalun da suka sha wajen reno lura da kuma bayar da tarbiyya so ƙauna da kuma kariya da suka wanzar gare ta da ƙoƙarin biyan bukatunta da sauran hidindimu na abinci da sutura a wannan rana ta mai da su kwalba ta rushe da kulki a yau iyayen ba su da tasiri sun zama holoko domin ba ta bar gidan ba sai da taimakon ya saƙa mai sarƙaƙiya gagara kwancewa nishaɗi da sukuni sun ƙaurace wa iyayen amarya tun daga ranar da aka kai ta ɗakin miji rayuwarsu ta faɗa salo mafi muni daga dukkan wani ɓacin rai alhaji umaru ya rasa sake da walwala duk wajen da ya bi sai ga tamkan mutane ɗansa suke yi don haka ma ya daina yawan ɗungurungum shi kaɗai idan yana tafe sai ya tsaya kurum yana karkaɗa kai daga rashin yadda ko fahimta abin da ke afkuwa hakika da shehu yana kusa zai rage raɗaɗin wannan azawa da ke addaba zuciyarsa roƙonsa allah ya fushe ta wannan mummunan hali ta samu damar nadama cikin wa'adi kullum ya shiga gida fatansa da gane ta ta zo neman afuwa abin da ya gabata amma abin ya zama tamkar abin da ake cewa kanku ake ji wai mahaukaci ya faɗa rija a ranar da halima ta sallama da iyayenta ashe ba da su kawai ta adabo ba har da kalmomin da suka wajabta da kuma zama wani bangare na rayuwarta a baya ta fansar da farin ciki da baki kunci da farashin walwala ƙi kuwa ya mai gurbin su, rashin daɗi ya kori gurbin daɗi ta ajiye zaƙi ta zaɓi ɗaci dariya ta narke kuka ya haɗa jikinsa sake ya yi fuki fargaba da tsoro sun zama dodanni masu taya ta kwanci haske kan bata sake ganinsa ba duk jihar da ta hanga sai duhu jikin da ake gatantawa ke lura da shi wajen ba shi abin da yake bege yau ya zama abin wulakantarwa babu sauran zaman lafiya sai tarzoma ta ɗauki ƙafa ta sanya a ramin azaba mai zurfi ta mula a ciki fudda ta sai Allah ta auri kwarto na ƙarshen miza ne da gani wanda tun yana ƙarami ya sanya wa dare matan aure da sanin makama a kawalci ya zama tsido a zuciyar iyaye da mazaje domin ba ya ganin zaro sai ya tsinka duk inda ya ga wadda sha'awarta ta ratsa zuciyarsa ba ya saurarawa sai ya ga abin da ya ture buzu naɗi sai waɗanda Allah ya katange daga makircinsa ko ruwa bai sani ba kamar giya don haka babu wani mai martaba a gabansa Ɓarnarsa ba ta san kunya ko tsoro ba Ga shi da son faɗa kamar dage babu yadda rana za ta fito har ta faɗi ba tare da ya zo ya kutufo da shariya da wani ba sai wanda bai shiga shirginsa ba ba wahala ne gare shi ba ya mayar da wasa faɗa ko a cikin abokai zancen batsa kuwa tamkar shi aka yi lokacin naƙudarsa shi da abokansa suka zama gara a zancen cutar mai baushe da ambace su a wajen mutane masu mutunci ba wanda ke bari yarsa ta tsaya da kabiru ko wani daga abokansa ko yara maza sukan ci na jaki a gida idan aka tsinkaya su tare da shi ko da ku da sunan aike ne ko kayan sayarwa iyaye sukan haramta yaransu ciniki da su don gudun abin da ka iya biyu baya duk da wannan ɗabi'a ta kabiru mahaifinsa bai taɓa nuna damuwa kafin a kai ga tsawatawa ba idan ma aka kai ƙararsa gare shi yakan nemi da a dangana da hukuma shi kuma ya je karɓo abinsa wannan zamani iya zurfin aljihunka iya ikonka idan ka kai shi ƙara da safe kafin rana ya fito da rana kuma kafin yamma ka gan shi a gari komai dare baya kwana a hannun hukuma kabiru tun yana ƙarami ko faɗa da abokansa mahaifin baya kunyar ɗauko masa fansa a takaice dai ya shagwaba shi fiye da misali tun yana mai tsitsi idan mutane suka zo wucewa ta kofar gidansu sai ya musu bola ko shar babu dalili ko ya ɗauki tsakuwa ya jifa idan uban yana kusa ya ba da hakuri amma babu tsawatarwa har ruwan kwata yakan watsa mutane tun a wannan zamani cin zarafin mutane ya zama nishaɗi a tare da shi akwai wani zargi da aka taɓa yi wa kabiru cewa shi yau matar ɗan uwansa ciki ganin yadda suke afka abubuwan da sun wuce hurumin shari'a duk lokacin da ɗan uwan ya tafi yawon fatauci ko da ma gara ka baiwa kabiru ajiyar ruwa yayin da yake mutuƙa kishi da ka bashi amana giji da iyali mahaifin ya ci gaba da kutsa kai domin warware rigingimin da ɗan nasu ke tafkawa kamar irin waɗanda suka gabata zuwa tuhuma ta lalata ko ciki ga 'ya'ya da matan mutane a taso shi gidan aure ku ya fa kirga Allah ne kurin ya ci gaba da ara masa rana don ƙaunar da yake yi ko zai nadama da tuna an mai da shi gawa duk wata ɗabi'a mai kyau bata samu gurbi a farfajiyar zuciyarsa ba gabas da yamma kudu da arewa a wannan gari babu inda mummunar shahararsa bata kai ba kafin kabiru ya auri halima mata hudu ya sa duk da cewa shekarunsa ba su cancanci haka ba sai dai dukkansu babu wadda ta taba haihuwa ya mayar da mace kamar tufafi da zai shiga kasuwa ya sai wadda ta burge shi ya kuma rabu da ita lokacin da ya gaji a haka iyaye masu kwaɗayi ba su fasa danka 'ya'yansu gare shi ba ta hanyar tilasawa ko da ba sa so da zummar guje musu wahalar duniya kabiru da abokansa sun ci gaba da yin shukar da ko kaɗan ba za su so girba ba suka zama tsumagiya kan hanya wadda bayan yaro da babba ba su kyale yan uwa da abokan arziki ba game da mata yakan ce idan dare ya yi buzuzu nama ne wato babu rarrabewa saboda sabo dangantaka ko nasaba babu wanda ba sa kunna bakin ciki muddin sun shiga gonarsa mata ababen wasu ne kamar gani mai yaƙi zai yi washe duk makaman da ya danka domin aiwatar da wannan yaƙi har matan da ya wabto su miƙa kai ga mulkin zuciyarsa bayan barin halima gida jarrabawa iri-iri ta dinga sauka kan mahaifinta daga kasuwa zuwa lafiyar jikinsa ya rasa nutsuwa daga asarar da ta dinga afka kansa wajen ciniki ko da yaushe yana cikin tunane tunani ba kuma ya nuna damuwa daga rashin riba gare shi tun da ya rasa halima ta wannan hali na auren kabiru babu wata asara da ba zai iya ɗauka ba kamanninsa suka sauya rashin lafiya tsananta aka rasa gane tushenta kememe kabira ya hana matarsa zuwa duba halin da mahaifinta yake ciki duk da aika musu da aka yi a haka alhaji umaru ke rarrafa zuwa kasuwa duk da cewa babu wani buɗi kullum kantin saramewa yake yi haka kuma ba a rasa sallah cikin jam'i kamar yadda ya saba kullum yana neman allah ya yi masa wannan hali ya kuma sa halima ta farga da wuri ko ya shirya da mijin nata sannan yana nema shehu kariya daga dukkan wani sharri bala'i da kuma rudin iblis wata rana bayan sallah asuba alhaji umaru yake shingida da carbi a hannunsa yana uridi ashe ƙarshen kenan domin sai jikin aka ɗauka da halima ta samu labarin mahaifinta ya rasu sai so da ƙaunarsa suka ɗanyata a zuciyarta ta zama tamkar wadda aka farkar daga bacci ta wayi gari a cikin halin da take daga wannan rana ita da mahaifiyarta suka buɗe sabon babi na zulumi kiɗima asara rashi ɓacin rai da kaɗaitaka hajiya maryam bata farfaɗo daga wannan hali na damuwa da rashin tabbas daga mutuwar ɓangaren rayuwarta ba wanda ba su taɓa masu ko jayayya ba a tsawon zamansu kuma wani abu bai taɓa taya musu da hankali ko ɓacin rai ya bayyana a cikin gidan ba sai dalilin auren halima tare da mijinta hajiya maryam suka gina gida da iyali wanda ya zame musu aljannar duniya kullum suna cikin walwala da nishaɗi allah ya ba su 'ya'ya masu ƙwazo kowace rana ta fito ba sa marmarin ganin faduwarta, suna fitar da amfani da moriya daga kowace sa'a da numfashi da yake fita daga huhunsu a yau duk sun zama tamkar hayaki wanda ya bi iska babu ko alama wani karin takaici kabiru bai halarci jana'izar sirikinsa ba a takaice ko gaisuwar mamacin bai je ba duk da cewa an tsammace shi har ma halima ya haramta mata zuwa domin jajantawa da kuma gaisuwa ga mahaifiyarta dole ta haƙura domin yin biyayya ga hudubar mahaifin nata lokacin rabuwarta da shi domin zuwa gidan miji bisa koyarwa ta addini ba ta da izinin fita ba tare da amincewa mijinta ba mahaifinta ya riga mu gidan gaskiya don haka wannan ita ta rage biyayya gare shi bayan saɓanin da ya gabata sai a yanzu duk nasihohinsa suke dawa kunnanta take kuma fitar da ma'ana da hikimomin da suke kunshi a kalamansa da kuma tambayar kanta ko menene ya toshe majiyarta ya rumfa ga tunaninta rashin zuwan halima bai bawa mutane mamaki ba musamman bisa la'akari da abubuwan da suka faru lokacin aurenta ka fahimtar dukkan mutane tana adawa da mahaifinta ko cikin likafani yana mai jiran binnewa a kushewa hakan ya zama abin magana da tsegume a wajen dangi da abokan arziki ya kuma jefa hajiya maryam cikin tekun bakin ciki mai zurfi da raɗaɗi tunaninta ya dagule kuka ya tsawaita saboda takaici da kiɗimewa zuciya ta saraya shin menene a duniya zai wa halima shamaki daga zuwa yin bankwanan ƙarshe da mahaihun da aka raba gangan jikinsa da ruhi bayan share makoki hajiya maryam ta ci gaba da nutsuwa cikin tunane-tunane har ta shagala da abin da yake wakana a kewayenta wata rana hajiya maryam na zaune sai ta sauke kai ƙasa idanuwanta kuwa suka yi cik. ashe ba wani abu take kallo ko hasashe ba an zare numfashi daga tsoka ta bi rabin rayuwarta zuciya ta kasa jure abin da take ɗanɗanawa ta yi sallama da kuncin da ya hana ta sakat ya dabaibe ta wannan mutuwa sauƙi ce daga bala'in da ya sauka kuma ba a gano ƙarshensa ba a karo na biyu kabiru ya nemi hana matarsa zuwa domin halartar jana'izar mahaifiyarta amma a wannan lokaci ta bijire umarninsa ta sa ƙafa ta shure ƙarin takaici gare ta tana shiga gidan nasu babu wanda ya tamka mata ko ya mata gaisuwa ga duk wanda yake a gidan halima yar tawaye take wadda ta guji iyayenta a lokacin da suke bukatar taimakonta ta kuma yi wa ɗawainiyar da suka yi a rayuwar ta butulci kunnuwanta sun ji baƙaƙen maganganu da shaguɓe na irin cin zarafin da ya wa waɗanda suka kata duniya martani ba shi da muhalli ita ko mutuwa ta cika umarni saura sai kakabi halima ta sake farfaɗowa ta kuma yankuro daga batar da aka kulle ta a ciki ta kuma waye da tsinkaye ga abin da duniya ke ciki babu shiri ta juya domin koma cikin tukunyar da ta tsillima take kuma shan azaba zama cikin danginta ba nata ba ne domin ta zama mujiya cikin tsuntsaye ba ta ga baikinsu ba domin babu wanda zai amince da wanda ya ƙi iyayensa alhali sun sauke gare shi duk wani nauyi da shari'a ta ɗora a kansu a yau ta waye sanin ta yaro kyau take ba karko ba mahaifinta ya taɓa faɗa mata cewa abinda babba ya hango daga zaune yaro ko daga kan rimi ba gani ba hakika ta karya alkawarin da ta wa yayanta ta ci amana so da kaunar da iyayenta suka dawo magareta. ta ta wanye da ɗabi'un mijin da ta aura wanda bai san daraja aure ba idan ya fita gida da safe sai kafa ta ɗauke ya dawo mata tatil sannan baya ta kanta babu isasshen abinci ko kyakkyawan lura da tsaftata. ya kyamace ta kama wata jaba idan ta magana sai hantara ko a kai ga bugu kamar wata jaka abokansa ba su ganin mutuncinta domin sukan yi maganganu na banza gaba gare ta mijin bai taɓa nuna damuwa ba hasali ma raka su yakan yi lalle kabiru bai aure ta domin yana son ta ba sai kurum neman ta bukata wadda ya samu zuciyarta tana cike da waiwai ta koma gidan miji kabiru ya nemi ta koma inda ta bullo wato gaba da masa baya su yaki halima ta yi ƙoƙarin ba shi haƙuri da neman sulhu saboda rashin sanin wajen da za ta nufa amma ko kaɗan mijin bai san tana yi ba ga alama mai neman kuka ne aka jebe shi da kashin awaki ta sanar da shi cewa tana da juna biyu ya ce ta nemi uban ɗanta domin ya tabbatar ba shi ne ba da jayayya ta so yin tsauri tsakaninsu ta so sanya wa idanun ta kwalle saɓanin yadda zaman sai ke kasancewa a baya sai dai bayan ta ci na jaki saki ne biyu baya ya kuma gargaɗe ta kan ko da wasa kada ta alaƙanta shi da abin da ke cikin nata ya saƙa mata rigar baƙin jini da zaren ha'inci wanda ya tura gurɓataccen jininsa ya ɗinka da allurar zalunci sannan ya sanya a wuyanta ya makale ga jikinta mai fiddawa sai wanda ya halicce ta hankalin halima ya koma ga tabbataccen butulcin da ta wa 'ya'yanta da ɗan uwanta kai ta da wannan rayuwa tana cikin ni'ima ta kundin bala cikin kogin wahala mai zafi ta hoto da takaici na dama da walagigi wanda za su kasance tare da ita matso abin da ya saura daga numfashinta yanzu duhun da ya mamaye ta ya yaye gari ya yi haske hanya fayau tana ganin komai a gurbinsa amma kaico da fargajaji babu wanda za ta tuba gare shi bayan ubangiji babu mai lallashinta ko sauran mai ƙaunarta a kusa duk wanda ya san abin da ya gabata ga rayuwarta ta zama annoba gudun teke halima ta ɗauki abin da za ta iya na daga kayanta ta yi waje ba tare da sanin jihar da ta dosa ba daga wannan rana duk wani sharhi da fassara suka kai ƙarshen tasiri da rashinsa ta yi takaicin samun ciki da wanda darajarsa ba ta wuce ta kare ba ta ɗaukar kanta alkawari duk abin da allah ya bata an har sun wanzu tare za ta tabbatar masa da ɗabi'a da koyarwa irin ta addinin musulunci ta saba rayuwarsa da ta mahaifin har ya zama musaya daga abin da ya gabata ta kuma rasa babu ido ko karfin halin da za ta fuskanci wanda ya saura daga jininta ta ci amanarsa ta ba shi kunya daga zama sanadiyar rashin iyayensu ginshiki na rayuwarsu tana tafasa lallo salallo cikin jan kafa hawa yana kwaranya daga idanunta tamkar zautacciya ta zama a bar kallo daga masu gilmayya amma bata damu da abin da ke wakana a kewayenta ba tuni ta fita daga wannan duniya kunya ko tsoro duk ta manta sai fargaba haushin kai da lalube ke tashi tare da ita ina ma dai a ce ba ta shaƙi iska wannan duniya mai kunci ba da ba ta karo da wannan tashin hankali ba ko a ce mutum na da zaɓin koma ga wanda ya yi shi a lokacin da yake so na ta gaggauta ƙarshen wannan bakin ciki mutuwa mai raba kowa da masoyi iyayenta ba za su san jikansu ba ba ta yafe cin mutunci da zaluncin da aka aikata mata ba mantuwa kuwa babu sauranta za ta haihu ɗiyanta a wajen da ba a santa ba ta reno abin da ya gabata ta binne a zuciya kuma ko abin da ke cikinta ba zai san tarihinta ba tamkar yadda ba zai san kakanninsa ba ta tabbatar ita ce ta rusa duk wani ginshikin zamantakewa da yawan za gidansu ta zama mummunan mesa ta haɗiye iyayenta mai yiwuwa ba domin wata ba yanzu iyayenta na numfashi wannan yanayi na sake da jin daɗi na wanzuwa su kalle ta su ji daɗi ta fuskance su ta ni'imta daga gata da shagwaba a yau duk sai dai ta ce ina ma ko ta faɗe shi a tatsuniya komai ya zama tarihi ba kuma za ta iya waige zuwa gare su ba saboda fargabar da ke kunshi ciki da kuma ɗacinsa ga rayuwarta da ta fi son iyayenta da yanzu tana zaune da mijinta wanda zai ƙaunace ta jini da tsoka ya kiyaye martabarta da mutuncin iyayenta wanda kuma za ta taimaka wajen gina iyali tamkar inda ta fito abin da ya gabata ya saba haka domin ita 'yar kuka ta zame musu ba jifa ba ajali ta gaggauto musu tunda ta yanke saƙo da ɗan uwanta shi ma ya haƙura da rubutuwa domin ba da martani shin ya zai ji daga abubuwan da suka faru duk waɗannan tunani suna ta kai koma a zuciyarta ba tare da gane sanadi ko hujja ba masu sauraron mu anan za sa aya a cikin wannan shiri kun saurari wannan labari daga cikin littafin nan bonono wallafar na Allah Ado Anas ni Muhammad Umar Kai gama da na karanto nake muku sallama ko huta lafiya